Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shirin namu na ranar yau asabar 13 ga watan mayun shekara ta 2023 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da ma Roma Francis. Da asibahin yau Asabar mayakan Falasɗinawa sun harba harkoki zuwa zirin Gaza a matsayin martani ga harin bam da wani jirgin Isra'ila ya kai sansaninsu. su. sojojin gwamnati a kasar myanmar sun kai simame a kan wani ƙauye da ke lardin tsakiyar kasar al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sha tara cikin su har da yara ƙanana guda hudu To labaran kenan a bangaren rahotanni za ku ji cewa a yayin da wata kotu a Najeriya ta haramtawa hukumar kula da ayyukan kafafen yada labaran kasar ta NBC yanka tara ga kafafen yada labarai hukumar tana ganin da sake. Babu wata ƙasa da za ta bari a rika abubuwa babu doka. ba hukumar NBC kadai ke daukan matakai na tara idan an yi mata laifi ba. Al'ummomi a kasashen Mali da Burkina Faso na ci gaba da barin gidajensu domin kaucewa tashe-tashen hankula da ke addabar wasu yankunan kasashen. To sai dai manazarta na ganin wajibi ne a ɗauki mataki na bai ɗaya a yankin Sahel domin tunkarar matsalar. ba kasar iyakan nan wanda take iya ceton kanta ita kadai sun tafi benin sun tafi togo sun tafi cote d'ivoire to ya kamata a gama kasashen sahel da kasashen teku za mu kawo muku wasu 'yan najeriya da bukatun da suke da shi a yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen rantsar da sababbin zababbin shugabanni a kasar kamar kowace ranar asabar yau ma za a ji shirin muna a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurare idan da hali amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya masu saurari assalamu alaikum ga cikakkun labarun shugaban ukraine vladimir zelensky ya isa birnin rome na kasar italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da ma francis ziyarar zelensky zuwa birnin na rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun rasha suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin kib babban birnin kasar ta ukraine ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa baya ga birnin kib dakarun na rasha sun kai makamancin wannan hari a kan biranen da ke tsakiya da kuma yankin kudancin kasar inda suka lalata abubuwa da dama sai dai wasu rahotanni na cewa mayakan na ukraine sun yi nasarar kakkaɓo jiragen ko da yake hukumomin sojin kasar ba su fayyace adadin jiragen da suka yi ikirarin kakkaɓowa ba kazalika rahotanni sun ce ba a ba da rahoton rasa rayuka ko adadin dukiya da har suka lalata ba amma dai wannan shine karo na shida da rasha ta kai hare-hare ta sama a birnin na ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa daga kamar wannan wata na mayu zuwa yanzu a hannu guda kuma rahotanni na cewa mayakan yukiran da suka kwashe watanni suna fafatawa a birnin bakmut na ci gaba da samun galaba a yankin da asibahin yau asabar mayakan falasɗinawa sun harba rokoki zuwa zirin gaza a matsayin martani ga harin bom da wani jirgin isra'ila ya kai sansaninsu har na zuwa ne bayan faɗan da ya ɓarke a yankin yamma da zirin Gaza ya shiga rana ta biyar. Wasu Falasina guda biyu sun mutu sanadiyar mamayen da Isra'ila ta kai gefen birnin Nablus a ɓangaren arewa da zirin Gaza bayan da ɓangarorin biyu suka yi taho mu gama a cewar ma'aikatar lafiya ta Falasɗinu. kakakin rundunar sojojin falastinin ya ce mayakan rundunar sun yi musayar wuta da dakarun isra'ila har ma rundunar ta nuna wani karamin faifan bidiyo dauke da hotunan fashewar ababe da kuma tashin hayaki a wuraren da isra'ilan ta kai hari ta sama bayan ba da belinsa tsohon firaministan pakistan imran khan ya isa gidansa da ke birnin lahore a yau asabar din nan biyu bayan tuhumarsa da rashawa da cin hanci al'amarin da ya haifar da rudani har ma da zanga-zangar kone-kone a wasu sassa na kasar ta pakistan wani ayarin jami'an tsaro ne suka kama Mr. Khan a ranar talata da ta gabata bayan da ya bayyana a harabar wata kotu al'amarin da ya sababa aron gama tsakanin magoya bayansa da jami'an tsaron kamawa tare da tsare tsohon firaministan na pakistan na zuwa ne sa'o'i kalilan bayan da hukumomin tsaron sojan kasar suka soke shi daga kausan harshe ko da yake dama ya zarge su da hannu wajen yunkurin hallaka shi a bara amma kotun kolin kasar ta ayyana kama shi da jami'an tsaro suka yi a harabar kotu a matsayin haramtaccen al'amari kuma hakan ce ta sanya aka ba da belinsa a jiya Juma'a. An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya bayan babbar kotun tarayya a Abuja babban birnin ƙasar ta haramtawa hukumar kula da ayyukan kafafen labarai ta NBC cin tarar gidajen rediyo da talabijin da suka saba dokokinta. shugaban hukumar balarabe shehu elela ya ce za su kalubalanci wannan hukuncin na kotu a wata tattaunawa da wakilinmu umar faruk musa har yanzu da nake ba magana nan ba mu samu kwafin wannan shari'a ba tukunna ah, saboda haka muke dan kaffa kaffa na yin cikakken tsokaci akan wannan sakamako amma na yi magana ma lauyoyinmu da kuma wato lauyoyin da muke aiki da su a cikin hukumar da kuma lauyoyin da muke ɗauka a waje domin su taimaka irin waɗannan shari'u su je su samu mana wannan hukunci da aka yi daga kotu mu nazarin sa sannan mu ga yadda za mu mai da martani amma abin da yake da muhimmanci da shi ne babu wata ƙasa da za ta bari a rika abubuwa babu doka ba hukumar NBC kadai ke daukan matakai na tara idan an yi mata laifi ba. hukumar kastam idan ka zo ka kawo kaya baka ɗauki kayan ka a lokacin ba za ta ci taron ka idan ka zo ka kawo kaya ba abin da aka ci a yi ba akwai tara hukumar shi da fice idan an baka izinin zama a ƙasa ka wuce lokacin zama akwai tara Hey, nan dio ma ko road safety akan titi idan kai laifi da su tsaye da kai su ma tara a baka da suka je ka biya taron nan su ma ai ba kotu ba ne, ko dokar da ta kafa wannan hukumar NBC ko ta kafa waɗannan hukumomi zai za a ciki da fici ne rasu da sauransu wannan doka ce ta ba su daman ɗaukan wannan mataki saboda a rage ma kotunan ma'aiki ba ko bai a diba yiwu a tafi da su a kotu ba irin waɗannan ƙananan abubuwa waɗannan hukumomi za su iya yi a kai haka hukumar NBC za ta yi saboda haka a ware hukumar NBC a ce ita kadai ba ta iya wannan ba kaga za mu duba mu gani sannan a bar ƙasa sakaka kowa ya faɗi abin da ya ga dama lokacin da aka yi zaben nan idan ba don hukumar NBC ta yi tsayin daka ba da Allah kaɗai san abin da ake ciki mutane sun yi amfani da talabijin da gidajen rediyo suna maganganun da za su iya tada hankalin jama'a kuma jin cewa NBC za ta iya yin tara ko za ta iya tsawatarwa ya sa da dama daga cikinsu suke jan hankalin waɗanda suka gayyata su zo su yi hira da su to idan ka zo ka ce shikenan NBC ba za ki tsawatar ba Eh, ba za ku yi tara ba ba za ka yi kaza ba to kaga an ɗauki wani mataki mai haɗarin gaske ke wanda duk mai hankali eh, ya san ba wani abu da za a yi munna a kai ba ba wani abu da za a tsalle a yi tarawa a kai kamar yadda wasu ku yan jarida kuke so ku yi ba. to amma babu wata hanya da za ku ladabtar da kamfanonin rediyo ko talabijin da suka yi ba daidai ba ko suka saba ka'ida ko suka yi abun da ya karya sharuɗin da ku nbc kuka ba gidajen rediyo ɗin nan kuma suka sa hannu cewa za su yi aiki bisa gare su ba wai tara ne kadai aikin nbc ba mu tara ma ba son ran mu muke yin tara ba sai idan ya zama dole ai muna tsawatarwa muna gargadi muna jan kunne tara yakan kai ba sai in abu ya ɓaci ne ake tara shi ma mataki mataki to banda tara idan kai laifi muna iya rage sa'o'i ko awanni na shirye-shiryenka in ya kama ma mu ce wannan program da kake yi a dakatar da shi ba da a yi shi ba ko kuma a ce ma a'a shirye-shiryen ma duk gaba a daina shi na sace guda a rufe gidan rediyon na lokaci guda duk waɗannan nau'i ne na irin hukuncin da hukumar NBC ke ba wai kawai tara ba ne kuma in abin har ya tsamari ma hukumar NBC ta baka wannan lasin hukumar tana da iko da kwace wannan lasin nan kuma kuma ta hana ka gudanar da ayyukan shirye-shirye duk ba wai don son zuciya ba a sai don son zaman lafiya da ci gaban kasar mu Najeriya in babu Najeriya ba da a yi watsa shirye-shiryen nan ba. Shugaban hukumar kula da ayyukan kafafen yada labarai ta NBC Balarabe Shehu Ilela a wata tattaunawar su da Umar Faruk Musa. Yanzu kuma ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. Sojojin gwamnati a kasar Myanmar sun kai simame a kan wani ƙauye da ke lardin tsakiyar kasar al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sha tara cikin su har da yara ƙanana guda hudu. Kafofin labarai na kasar sun faɗa a jiya Juma'a cewa simaman sojojin a ƙauyen mai suna Nyong Pintar na lardin Bago na zama ramuwar gayya ga farmakin da dakarun da ke adawa da mulkin soja a ƙasar suka kai a larabar da ta gabata. gidan rediyon free asia wadda gwamnatin amurka ke tallafawa ya ambato wani mamba a kungiyar dakarun sa kai na kasar na cewa kashe-kashen ya biyo bayan faɗan da ya ɓarke ne tsakanin dakarunsa da sojojin gwamnati da kuma mayakan kungiyar knl da ke tallafawa mayakan nasa a yankin ya ce dakarun haɗin gwiwar sun hallaka sojojin gwamnati guda ashirin kuma suka kama guda uku a yayin gwabzawar. wata mahaukaciyar guguwa da ta keta ta yankin gabar kogin kan iyakar bangladesh da myanmar ta bangaren gabas na barazana ga rayukan miliyoyin 'yan gudun hijira da ke yankin bayan kwashe kwanaki a yankin bengal guguwar wadda aka yi wa lakabi da cyclone mosha akwai hasashen cewa za ta ƙara ƙarfi kuma ta sauka a lardin bazar da ke tsakanin ƙasashen biyu zuwa gobe lahadi a cewar sashen kula da lamuran yanayi na ƙasar bangladesh bazar da ke kan iyakar ƙasashen na bangladesh da myanmar ta bangaren kudu maso gabas na dauke da miliyoyin 'yan gudun hijira na rohingya waɗanda galibin su suka tsere wa farmakin sojoji a myanmar a shekara ta 2017 Kazalika masana sun yi hasashen cewa guguwar na iya ketawa ta ladin rakin na arewa maso yammacin kasar ta Myanmar inda kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ke neman tallafi biyu bayan raba su da muhallinsu a cewar ofishin ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya. a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Al'ummomi a yankin arewacin Mali na ci gaba da kwarara zuwa sassan jihohin Talibiri da Tawa a jamhuriyar Nijar sakamakon tsanantar ayyukan kungiyar IS. Kamar yadda a Burkina Faso ma jama'ar yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga suke tsallakawa zuwa kasar ivory coast domin neman mafaka wannan ya sa masana sha'anin tsaro sake ta kiran gwamnatocin kasashen yammacin afirka da su kara zage damtse domin tunkarar matsalolin tsaron da ke kara yaduwa zuwa kasashen gabar tekun gini kamar yadda mai fashin baki dr sadiq abba ya bayyana wa wakilinmu lemu muni barma gaskiya ne mutane dubu da dabinai sun gudu daga wajen jihar manaka kasar mali zuwa niger wajen tilaberi ko wajen tawama inda suke zato za su samu kariya wadda ta hi saboda kan iyaka tsakanin niger da mali cikin kasar mali babu lahiya ko kaɗan in ba menaka ba da kaman kilo goma zuwa sha biyar kusa da menaka sauran girare duka suna a hannunsu to shine sa mutane suka nemi cesha ga zuwa kasar niger in ka ɗauki wajen burkina faso ma haka ne kowane rana ana kai hari kan garuruwa da garuruwa kuma mutane ba su da kariya e, lalle an ɗauki mutane sojojin haya kamar mutanen eh, vdp wanda ake cema wanda aka ɗauka aka koya musu buga bindiga kamar kwana goma sha biyar zuwa sati uku saboda su yaƙi to wannan duka matakin bai sa aka ci nasara ba sai ya zamanto mutane ba su tsammanin kariya daga nan sai suka ratsa ko suka zo kasar niger kuma wasu kamar daga burkina faso mutane da yawa sun gudu sun tafi cote d'ivoire ma kuma da sauran kasashe me kake ganin zai iya zama mafitar wannan matsala ta kashe-kashe da ake fuskanta a kasashen mali burkina faso da jamhuriyar niger ya kamata mu gane mu za mu ceci kanmu akan an kawo wagner akan an kawo russia ba a ci nasara ba sai abun ya ƙara lalacewa ma a nan ƙasar mali saboda haka to wannan abu ba abin ƙarfi da yaji kurin ba ne akwai abubuwa kaman aikin matasa kaman bin hanya gaskiya kaman gwamnati yana ba jama'a wasu abubuwa zuwa ruwa zuwa lakwar zuwa likita bunƙasa karkarar nan inda ake wannan abun sai an sa shi ciki bayan haka kuma sai an gama gwiwa ba kasar iyakan nan wanda take iya ceton kanta ita kadai tunda mutanen ne yanzu suna so su tafi teku sun tafi benin sun tafi togo sun tafi cote d'ivoire to ya kamata a gama kasashen sahel da kasashen teku in an yi wannan abu za a fara samun nasara amma abu zai ɗauki lokaci mutane suna zato in aka sayo sabon jirage ko aka ɗauki mutane da yawa za a samu nasara kan wannan abu a'a kiɗi ya sake sai ya kamata rawa ta sake in ba haka ba kaga sai abu ga gehe to amma a waɗannan ƙasashe na yankin sahel jama'a na zargin wasu daga cikin ƙasashe na yammacin duniya da goyon bayan ƙungiyoyin ta'addancin da ke wannan aika-aika eh, wannan ba a tabbatar da shi ba ina bincike kuma allah bai sa na tabbatar da shi ba kuma mutanen da suke zargin nan ma ina tambayan su so da yawa sai su ce mana tsammani ba su iya cewa ga rana haka an kama a wuri haka an kama abu haka to ta gaida dr sadiq abba wani mai fashin baki a tattaunawar su da wakilin musule mummuni barma idan muka koma najeriya kuma yayin da ake kammala shirye-shiryen rantsar da sababbin zababbin shugabanni a ranar 29 ga watan nan na mayu wakilin mabauchi abdulwahab muhammad ya jiyo mana ra'ayoyi da bukatun wasu 'yan kasar daga jihar gombe ga rahoton nashi ganin cewa a yawancin lokuta 'yan siyasa ne ke bayyana irin abubuwan da za su samarwa al'ummominsu a lokacin da suke yawon neman ƙuri'a daga gare su idan sun zaɓe su a wasu lokutan 'yan siyasan kan kokata wajen samar da abubuwan da suka yi alkawarin na samar wa al'ummomin nasu kuma takan yi har su kammala wa'adinsu ba su iya aiwatar da abubuwan da suka yi alkawarin samarwa din ba a dangane da hakan ne sun tuntubi al'ummar jihar gombe domin su faɗa daga bakinsu irin abubuwan da suke tsammata daga wajen gwamnan muhammad inuwa haya sunana comrade garba tela yarwa ga na wajirgon muna fatan alheri ga jiha ga kuma muna fata tun da linzami ya fi ƙarfin bakin kaza to ya danna zuciyarsa ya taimaki 'yan asalin jihar da ma baki gaba daya shi ne abin da muke son yi a ci gaba daga inda aka tsaya abin da ake hasashe yana tabbata sannan ga cikin gari ko ta ina ana wayarin na ruwa a cikin lalata ana kafin ma a rantsar da shi a sekon ta yi ruwa, nan za mu sha ruwa mu abun nan tuwar bayan wannan ma kuma ga wasu gidaje da aka yi tufafi 550 za a gina su to kaga nan ma al'umman jihar gombe ne za su yi benefitin sunana tukur muhammad mazaunin jihar alhamdulillah mun masa murna ina rogon mai girman gwamna ya gyara mana kamfanin cosmopolitan ina. saboda akwai daga cikinmu eh, mu ne masu sharar lambatu da su titi amma a cikinmu akwai gurɓatattu su habai zulman yaɗi wanda suke karɓan wasu ayyuka su zo su ɗebe mu muje mu yi kuma su karɓi kudi su sa aljihunsu ina so mai girman gwamna ya duba wannan wurin ya yi musu magana ko a shirya su eh, ko kuma su jara ba biya mu albashi kan kari sai wata ya yi kona arba'in da biyar kona arba'in sabanin da ba haka ba ne wasu a haka ma ba su samu kudin su ba haka suka ajiye aikin suka gura wasu wata takwas ma ba a biya su ba muna fata kuma mai girman gwamna zai duba wannan abu da idon basira Allah ya taimake shi ya gyara mana wannan wurin. Sunana Hauwa da Musaraki ina zaune a unguwar dawaki a cikin karamar hukumar Gombe. To alhamdulillahi kamar yadda mai girma gwamna ya zarce a karo na biyu muna da tsammani tsammani da bururuka akan gwamnatin a karo na biyu kuma mun san insha Allah ba zai ba mu kunya ba duba da yadda a gwamnatin baya ma mata sun mori wannan gwamnati mu muna fatan in ya zo shi a tenuwa na gaba mu ci riban gwamnati fiye da yadda aka ci a tenuwan da ta gabata. Suna na shafi'u idris wanda aka fi sani da shafi'u youth leader ya magana da zarar an yi zaɓe ba abun da ake fata sai tunanin cewa a yi wa 'yan ƙasa aiki domin ci gaban al'umma kuma shi gwamnan muna masa fatan alheri domin cewa ya zo ya yi wa 'yan ƙasa aiki kamar yadda ya yi a baya Da farko suna na Muhammad mai kai na Oji Gombe, ciyama na murya talaka na jihar Gombe. Da haka mu dai fatan mu tsakanin jihar Gombe na dama matsalar mu ruwa sha ne kuma wannan ma an ɗauko aiki gadan-gadan kuma ana kai kuma fatan mu shi Allah ya sa ya gama yadda ya fara lafiya Allah ya sa ya gama lafiya. Shi ma dai gwamnan Gombe ya ba al'ummar Gombawa da suka sake zaben sa karo na biyu ya yi alkawarin ci gaba da ayyukan ci gaban jihar. Na yi fata alkhairi wa al'umma suna kuma kamar yadda muka saba za mu ci gaba da yin aika na alkhairi domin al'umma ta samu nutsuwa da gamsuwa bisa abin da wannan gwamnati take yi kamar yadda su ma suka gwada mana kuma insha Allah za mu tabbatar musu cewa za mu ci gaba da abin da ya dace ya kamata da ci gaba al'umma abu ne da ba sabuwa ce ka ta kawo a gurin mu. Ba za mu yi daga inda muka tsaya. saboda haka za ci gaba da yin ayyuka karo na biyu jere da muhammad inuwa yaya ke shirin kama aiki a matsayin gwamnan jihar gombe a karkashin tutar apc abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria. To a gaida na musamman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da daya. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ya ku ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A makon da ya gabata mun faro wata tattaunawa da Isa Ali mai fafutukar kiyaye hatsarra a birnin Accra game da wasu alƙaluma masu daga hankali da hukumar 'yan sanda ta fitar na mutane da suka mutu a cikin hatsarin ababen hawa cikin watanni ukun farko wannan shekara da suka kai 544. A tattaunawar mu mun kai inda na tambaye shi ko ta wani fanni ne yake gani ya kamata hukumomi su mai da hankali wurin dakile yawa-yawan hatsara da ke sanadiyar hasarar rayuka da kuma raunata al'umma. To, sance mu kungiyoyin da muke zaman kanmu kenan NGOs, mu dai mun ci gaba dai muna ta hayyukanmu shine ababen da za mu yi duka ne sai dai muna kira hankulan jama'a da gwamnati da shi dokan da muke da shi na road regulation a yi kokari a yi amfani da ta sosai inda an samu a yi amfani da ta sosai za mu samu ci gaba sa'annan na farko kenan sa'annan na biyu kuma yanzu da muke magana kuma eh, cikin kiran da muke yi yanzu muna da wani eh, sai mu ce eh, wani sai mu ce ofishin gwamnati waɗanda ke rajista motoci kenan da an ke kiransu dvla vehicle licensing authority kenan su ma yanzu sai ce su ma sun kira hankulan jama'a kamar eh, cikin watan ga su ma za su zo kan titi iya so su so kama motocin da eh, sai mu ce ake amfani da shin da ba iya an rajistanta da kyau ba wannan na na sa'annan na biyu kuma motocin da ake amfani da tanda take dokan fasinjojin da ya fi eh, adadin da an ka ce ta doki wannan kuma za a kama wannan mota sa'annan kuma an bar jama'a sun san da zama kama kain da kake tuka mota da baka da lansense ne baka da takardar da ke baka eh, hanya ka yi amfani da ka yi tuki kenan baka da driving license kuma kake tuki za su anshi wannan mota ne sun seize wannan mota ba amfani da wannan mota sa'annan kuma kai da kuma kake amfani da lansensin da ta bai kai wannan mota ba kuma za a shi motar nan saboda shi da ikon allah wangan mataki duka muna kiran gwamnati a amfani da shi in an soma mun samu eh, ci gaba sosai cikin eh, rage eh, sai mu ci hasari kan mota mu dai zaman kanmu ban da wannan ba abin da kuma za mu yi kuma mu ma muna da matsala sosai saboda wanga karantar wanda muke za mu yin ga kuma da zaman da muke da gwamnatin ga duka sai da sai mu ce sai da arziki wannan kuma mu ma gaskiya matsala ya zo ba mu samu wannan arziki kuma mu yi wannan advocacy campaign saboda kamata ne mu yi ta tunasar da gwamnati kamar a'a lokaci ya kai an amfani da wanga doka ko ma ai amfani da wanga doka in mun ci gaba mu ma muna tunasar da gwamnati gwamnati za ta yi amfani da shi sa'annan kuma sannan kuma sai mu ci gaba kuma muna falkar da jama'a saboda mun gane cewa kama an an kai doka ba je kasa an falkar da jama'a ba ba su gane ba su san ma kama akwai wani doka haka ha wannan kuma muna cikin wannan aiki da ikon allah dai taimako ya zo mu ma sai mu karasa da wannan aiki shin akwai wani haɗin gwiwa da hukumomi da kuma kungiyoyin da ke neman an kiyaye hatsarin ababen hawa um, akwai wani haɗin gwiwa da kuke yi da takwarorinku da kasashen waje wato counterpartin ku na kasashen waje na afirka ko kuma na kasashen duniya ma baki ɗaya shin akwai wani abu haka eh mun ka duba eh, mu haka kungiya na da ake kiranta insula kenan institute of leadership and development muna aiki da jam'iyyar ninkin duniya kenan shine united nations kuma mun ka duba kuma cikin united nations kuma kungiyar da ke kulawa da sha ne sai mu ce eh, hasari kenan accident da sauransu shine world health organization ghana muna aiki da wannan ofishi sosai muna aiki da shi sa'an nan kuma muna aiki da that is a eh, global uh, eh, road safety action plan kenan akwai uh, takarda na aikin da duniya duka kowa ke amfani da shi yadda za a yi a magance ko a yake hasari kenan kan motoci da rasa rayuka so muna amfani da wannan global action plan to don dai gaskiya muna son mu samu ci gaba kamata ne mu ma mu yi amfani da shi saboda mun ka duba yanzu Eh, takardar duniya kenan na ci gaba na development da ake kiranta sustainable development goals sdg kenan ita ma tana kiran kungiyoyi gwamnati da jama'a su hada hankulansu su hada arziki su yi kokari iya so a magance eh, hasarori na accident kan titi ya so a samu ci gaba muna harakoki da su sosai kuma ai kowane shekara su ma kowane shekaru dai su ma suna iya su duba ababen da ke faruwa cikin garruka baki daya in sun ka duba sai su gaya mana nan ya fi mu aiki ko ma nan ya fi mu kama so insha Allah muna aiki da waɗannan kungiyoyi eh, misali United Nations sa'annan kuma da World Health Organization sa'annan kuma muna aiki kan Sustainable Development Goals. To a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawa da Isa Ali shugaban hukumar insulat mai kiyaye hatsara a ƙasar Ghana. har sai sabon mako idan Allah kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Isa Ali da daukacin ma'aikatan sashen Hausa musamman Dadi Balawi da ya haɗa mana sautin shirin. Baba Yakubu ko makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Ta gaida Baba Yakubu Makeri da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa birnin Rome na kasar Italiya domin ganawa da shugabannin siyasa na kasar da mafa Roma Francis. Ziyarar zelenski zuwa birnin na Rome na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun Rasha suka kaddamar da hari a sararin samaniyar birnin Kib, babban birnin kasar ta Ukraine ta hanyar amfani da jirage marasa matuka. baya ga birnin kiev dakarun na rasha sun kai makamancin wannan hari a kan biranen da ke tsakiya da kuma yankin kudancin kasar inda suka lalata abubuwa da dama da asibahin yau asabar mayakan falastinawa sun harba rokoki zuwa zirin gaza a matsayin martani ga harin bom da wani jirgin isra'ila ya kai sansaninsu harharen na zuwa ne bayan faɗan da ya ɓarke a yankin yamma da zirin gaza ya shiga rana ta biyar bayan ba da belinsa tsohon firaministan pakistan imran khan ya isa gidansa da ke birnin lahore a yau asabar din nan biyu bayan tumarsa da rashawa da cin hanci al'amarin da ya haifar da rudani har ma da zanga-zangar kone-kone a wasu sassa na kasar ta pakistan wani ayarin jami'an tsaro ne suka kama Mr. Khan a ranar talata da ta gabata bayan da ya bayyana a harabar wata kotu al'amarin da ya sababa gama tsakanin magoya bayansa da jami'an To da lama saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu sai idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya kula mana da sauti ya kuma ba da umarni tare da injiniyan mu na yanzu. ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam.